صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحك أنقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da arzikin sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masjidul ikhlas da ke nan sharaɗa birnin kano daba najeriya domin karatun alkur'ani mai girma da tafsirinsa yau da muke takwas ga watan sha'ban shekara ta 1447 ta hijirar ma'aikin Allah annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina idan ba manta ba muna karatu ne a cikin suratun Nahal. kuma mun yi karatu har zuwa aya ta tara ko? ina zaune ina shirin za mu fara karatu sai muka yi tsuntuwa wani gangariyan alaramma ne da na tabbatar duk mai son alkur'ani zai so shi wannan yaro matashi sadiq muhammad usman mahaddacin alkur'ani kuma ɗaya daga cikin waɗanda allah ya ba su mazamiru ali dawud ni ina son masu karatun alkur'ani kuma ina son waɗanda suka iya to wannan yaron la zaki ala Allah ahadan yana cikin matasa da nake son su saboda alqur'ani kan zo har ofis ina ya karanta mun alqur'ani yau tunda na kama shi a nan, kuma za ku sha qur'ani don haka a saddiq ka yi mana karatun alkur'ani ka faro tun daga farkon sura sai ka dire inda muka tsaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجل ينزل الملائكة Gracias. لرؤوف رحيم شجر تأكلوا منه لحما طريا لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها نعم. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون بارك الله فيك الله يمك على البركة الصديق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Allah maɗaukakin sarki ya ce ubangijin nan naku shine wanda ya hore teku gare ku bi sakhara al-bahra lakum li rukubikum alayhi wa li ghawsikum fi a'maqi ubangijin ku shine wanda ya hore teku ya fi karfin amma sai Allah ya hore shi gare ku kuna hawa samansa ku daidaita ku yi tafiya kuna kuma iya yin ninkaya da nitso a sa ku ciro kayan arziki shine ne al-bahar litakulu minhu lahman tariya daga cikin amfanin da teku ke baku shine kuna samun abin da kuke ci na daga nama wato tariyan bi ma'ana wato jadidan mm. nama sabo nama ɗanye wanda za ku sarrafa shi yadda kuke so ma'anan tari ne fresh litakulu minhu lahman tariya wa min minhu shilya kuma daga cikin wannan tekun kuke iya ciro kayan kawa wanda kuke ado da su na kayan ma'adinai da kuma kayan abubuwa waɗanda ɗan adam ke ado da su ya furuji min hu lu'lu'u wal marja na daga lu'lu'u da marjani da sauran kayan kawa da dan adam ke iya cirowa daga cikin teku wa tastakhriju minhu hiyatan talbasunaha irin wanda kuke sawa ku yi ado da shi wa tara al-fulka mawaqira fi kuma kana gani akan wannan tekun kana ganin jirgin ruwa waɗanda suke tsaga ruwa suna tafiya waɗanda suke keta kan tudun ruwa suna tafiya mawahir ma'anansa shi ne jawari fihi waɗanda suke tafiya a kai ko kuma mawakir ai waɗanda suke allati ta ma wannan jiragen ruwan waɗanda suke keta kan ruwa suna tafiya su ɗauke ku kuma su ɗauki kayan ku kuma su ɗauki kayan arzikin wali tabtabu min fadli kuma Allah ya kore muku teku saboda ku rinka neman arziki a cikin teku ku rinka neman falalar Allah da arzikin Allah daga cikin ruwa na teku wala'allakum tashkurun kuma saboda ku zama kuna godiya ga Allah akan waɗannan ni'imomi idan kuna biye da mu mun kirga ni'imomi ɗaya bayan ɗaya daga cikin waɗanda Allah ya jera a cikin wannan sura da ake wa laƙabi da suratul ni'am har guda goma yanzu ga ƙarin biyar a nan wa huwa allazi sakhara al-bahr teku shi kansa ɗaya ne daga cikin ni'imomin Allah kuma manya-manyan ayoyin Allah na biyu lita'ulu minhu hulahman fariya kifi wanda ke daga cikin arziki da ake samu a teku kifi ni'ima ce mai zaman kansa banda abin da Allah ya faɗa a baya na ni'imar abinci wanda ake samu daga tsiro da ni'imar abinci wanda ake samu daga nama duk wannan mun yi bayani to sai kuma ni'imar cimaka da ake samu daga kifi a cikin ruwa shine ta'kulu minhu lahman tariya ni'ima ta uku ita ce wa tastakhriju minhu shilyatan talbasunaha ni'imar samun kayan ado da kayan kawa waɗanda mutane ke samun su daga cikin ruwa da kayan ma'adinai da kayan ado kamar zinariya da ake samu a cikin ruwa kamar diamond da ake samu a cikin ruwa kamar lu'lu'u kamar murjani da sauran abubuwa waɗanda ɗan adam ke kawa da su shine wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha ni'ima ta hudu ita ce wa taral fulka fihi mawakhis ni'imar wato jiragen ruwa da suke yawo a kan ruwa wanda wannan ni'ima ce mai zaman kanta wa min hilja jawari fil bahri kal a'lam yana daga cikin ayoyin Allah waɗannan jiragen ruwan da kake ganin su suna yawo akan ruwa kamar duwatsu wannan ita ce ni'ima ta hudu ni'ima ta biyar shine walitabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun domin ku nemi arziki kuma ku gode akan kunci arzikin Allah daga cikin ruwa ɗaya ne daga cikin hanyoyi na haɓakar tattalin arzikin ɗan adam kuma daga cikin teku mutane da yawa daga cikin bayin Allah da ma gwamnatoci da yawa suke dogara su ci arzikin Allah har ma tattalin arzikinsu ya zama ya dogara ne ga ruwa na teku ko na bakin teku waɗannan ni'imomi guda biyar ni'imomi ne manya-manya da Allah maɗaukakin sarki ya ce ya kamata ɗan adam ya gode wa Allah a kansu. shi ta bayan ya haɗa, su ya ce wala allakum tashkuru dukkan ni'imomi na Allah yana gaya mana ne kamar yadda ya faɗa a cikin wannan surar na farko domin kowa ya zama musulmi mai miƙa wuya ga Allah Allah maɗaukakin sarki ya ce kadhalika yutimmu ni'matahu alaikum la'allakum tuslimu Allah yana cika ni'imominsa gare ku don ku karɓi musulunci ku musulunta waɗanda suka musuluntan su ƙara musuluncin shine ma'anar wala ta mutunna illa wa antum ku ci gaba da miƙa wuya ga Allah ku tabbatar Allah ya cancanta abinda kuke kai na musulunci daidai ne domin kuna bauta wa wanda ya samar da waɗannan ni'imomi ne ko kuma san wa ma bikum min ni'matin fa Allah ba wata ni'ima da kuke samu a wannan duniya face daga wurin Allah take to tunda ba mai yi muku waɗannan ni'imomi sai shi to shi kaɗai za ku bautawa don haka shi yasa Ya ce ku miƙa wuya zuwa gare shi sannan waɗannan ni'imomi manufar ambaton su gare mu shi ne su za su rinka tuna mana yadda ya kamata in an yi mana ni'ima mu ma mu biya kuma wanne ne daga cikin waɗannan ni'imomin idan an faɗa ka ce a'a ba haka ba ne. fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wanne ne idan an faɗa zaka ƙaryata ko wanne ka san da gaske ne kuma babu wata ni'ima daga cikin waɗanda muka kirga a baya guda goma da waɗanda muka ƙara a yau da waɗanda ma za a ƙara a gaba waɗanda wani ke ta babar cewa ba daga Allah suke ba ko akwai mai taya shi samar da su Allah shi kadai ke samar da waɗannan kuma wanda dukkan halittu na bil adama da dabbobinsu suke rayuwa a kansu yadda inda ba don su ba da ɗan adam ba zai iya rayuwa a wannan duniyar ba waɗannan ni'imomi guda biyar waɗanda suke su ne kamar ginshikin darasinmu a yau bari ku ji kaɗan daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki yake nusantar da mu dangane da waɗannan ni'imomi da kuma yadda za mu yi godiya ga Allah maɗaukakin sarki a kansu. Allah maɗaukakin sarki dai ya ce mana wa huwa nabi sakhara al-bahar shi ubangiji shine wanda ya kore muku teku din nan kuma kamar yadda muka ce kusan dukkan kusan dukkan halittun Allah da ta sani a ban ƙasa <clears throat> ba abin da Allah maɗaukakin sarki ya yalwata shi kamar teku wannan duniyar ka cokan ɗinta abin da ya fi yawa a cikinta shine wannan tekun a ƙarshen wannan ayar sai Allah ce wali tabta min fadlihi don ku ci gaba da cin arzikin Allah wallahi har ɗan adam su gama rayuwarsu kaf har Allah ya kwashe ƙasa ya kuma naɗe ta ya kuma fitar da abin da ke cikinta ba za a gama cinye arzikin Allah da ke cikin teku ba bincike ya nuna cewa har zuwa yanzu nan albarkatun Allah da suke cikin teku ɗan adam iya abin da yake iya cin moriyarsu shine 7.5% ƙasa da kashi goma cikin ɗari na arzikin Allah da ke cikin teku ne kaɗai ɗan adam ya iya samun cinye su yana ɗaya daga cikin <clears throat> yana ɗaya daga cikin manufofi da ake faɗaɗawa a yanzu na majalisar ɗinkin duniya akan maganar arzikin duniya shine wai daga nan zuwa 2030 a iya samun cin arzikin cikin teku zuwa 30% amma ƙoƙari ake tayu kuma zai yi wahala a iya kaiwa har 30% idan ana 7.5% ne saboda yawan arzikin da Allah ya tara a cikin teku wanda ake ɗiba daga ƙasa da waɗanda suke tsakiya da kuma amfanin tekun wajen jigilar ɗan adam da kuma harkokin samun arziki da nema tekun nan Allah matsaukacin sarki ya hore shi wa ɗan adam ya fi ƙarfin ɗan adam don duk duniya in aka ɗebe mu aka tsoma mu a cikin ruwa gaba ɗaya mutanen duniya a ce duka a tara mu a ɗaure mu a wuri guda sai a jefa mu a cikin ruwa in dai a cikin tekun duniya ne ba za mu iya cinye kashi biyar cikin tekun duniya ba saboda gaba ɗaya ba ma za mu kai ma ko ko 1% ba saboda duk duniya inda ƙasa take in ka tara ta ba ta kai 30% din inda teku yake ba domin teku ya cinye 71% ne duk duniya kuma sauran inda ba teku ya cinye sauran 29% ta yaya dan adam nan tara shi shi nawa ne a cikin duniya don haka kaga tun da shi bai kai inda zai iya zama wani abu ba a cikin teku ta zai cinye arzikin Allah a cikin teku arzikin Allah ba zai kare ba daga cikin ni'imomin Allah sai Allah ya sanya arzikin da ke cikin teku arziki ne da baya lalacewa dukkan arzikin da ke kan tudu yana iya lalacewa sai Allah ya taskace wasu a ƙarƙashin ƙasa minerals ɗin da suke ƙarƙashin ƙasa ya kuma sanya waɗansu a cikin teku kuma ya sanya teku ya zama yana da gishirin da zai iya zama preservative ne da zai iya rike duk abin da ke cikinsa ko bayan shekara miliyan nawa ne ba zai taɓa lalacewa ba shi yasa sai dai in an gama rayuwa Allah ya kwashe kayansa ya naɗe ba a cinye arzikin ba akan me za ka yi wa wani hasada akan zai samu arziki akan me saboda wani ya fara wani business da kai kake kai dauka wai zai cinye arziki kai baka cinye na wani ba sai wani ya iya cinye naka ku taru duk duniya ku taru akan business kwaya daya wallahi ba za ku kare arzikin cikinsa ba nau'ukan business kuma da ake neman arziki a cikinsa guda nawa ne a duniya inda duk duniya za su yi sana'a daya wallahi arzikin Allah ba zai kare ba yanzu a ce duk duniya suna sana'ar kiwon kifi ne kadai to shine ake ce maka kifin duniya yanzu da Allah ya ajiye a karkashin teku har yanzu akwai wanda dan adam hannunsa bai taba kaiwa kansa ba an gano a cikin species din kifaye kai waɗanda ka sani a yanzu in an ce tarwada in an ce karfasa in an ce sadin in an ce wacece ka ci gaba da kirgawa sai ka kai dubu talatin da uku kuma dukkan su Allah ce ku hilla lakum saydul bahr duk halan ne ku je ku ɗiba ku ci ba za ku iya cinyewa ba Har kin Allah ba zai kare ba a cikin alkur'ani Allah ya yi ta maimaita mana yadda za mu gane ni'imar albahar ni'imarsa ta halittar teku da kuma daskarar da teku ya ajiye shi domin amfanin ɗan adam saboda ya zama sauran ka ci amfani sauran kuma duk reserve ne Allah ambaci teku a cikin alkur'ani har guda 43 wasu wuraren Allah yana nuna amfaninsa na tattalin arziki wani wuraren Allah yana nuna amfanin abin da ke cikinsa na amfanin ɗan adam wani wurin Allah yana nuna amfaninsa ga ɗan adam ta wajen ilimi wani wurin Allah yana faɗa ne saboda ya nuna yadda mutane za su ji tsoronsa domin ya nuna tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya wani wuraren Allah ya nuna teku abin tsoro ne ga dan adam dukkan mu duniya mun fi sabawa da kan tudu nan shine inda wayon mu ya kare amma fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu idan dan adam ya hau kan teku sai ga ya nutsu idan ga yadda ake keta ruwa ya ga ana tsakiya yau idan ana cikin tafiya wannan jirgin ruwan ko wannan kwale-kwalen ya kife wa zai cire ka ka yi tafiya tun kana hango gari har ka daina ganin gari sai aka ce wannan abun zai kife in kai ne sarkin iyon garin ku ka iya fita wallazi kun fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulk wa jarayna bihim biri rih wa farihu biha ja'a tariqun 'asifun wa a al mawt min kulli makan Allah ce sai dan adam ya zo ya ga bala'i a cikin ruwa wa zannu annahum uhita bihim mutum ya ga mutuwa da'awu Allah mukhlisi lahu din sai ka ganan ya ajiye kafirci nan kuma yana kiran Allah shi kadai yana ce ya Allah a cece mu in ka cece ni zan gode to amma falamma najahum idahum yabghuna fil ardi bighayri al-haq sai Allah ya tsayar da mutum sai mutum ya koma ruwa wa idza mattakum ad-durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah idan kuka ji jijjiga a cikin ruwa nan ba wanda ake kira sai Allah falamma najjakum ila al-barri a'rabtum sai a kan dawo ƙasa kuma nan sai ku juya baya ku bar Allah wa kana al-insanu kafura teku yana ɗaya daga cikin hanyoyi means of transportation da ɗan adam ya san da su tun da kuma har yanzu Allah maɗaukakin sarki ya ce walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr mun girmama ɗan adam mun karrama shi ta yanda muka hore masa damar yin tafiya a bayan ƙasa kowace halitta da ka sani a duniya in ba ɗan adam ba tana tafiya da kanta ne ba wanda Allah ya hore masa ya hau wani abu ya kai shi sai ɗan adam kaɗai, dabbobi za su tafi da kansu aljanu za su tafi da kansu mala'iku za su tafi da kansu halittun da baka sani ba za su tafi da kansu sai dan adam hamalnahu sai Allah ya dora shi akan wani abu fil barri akan tudu ya hau dabbobi ya hau abubuwan hawa wa yakhluqu ma la ta'lamu wal bahr a cikin teku kuma ya hau jirgin ruwa jigilar da ɗan adam yake yi na kayan abinci kaɗai da kayan arziki da heavy equipment da ake ɗaukowa ta hanyar ruwa maritime transport shi yake dauke da kusan 80% din arzikin duniya duk ta hanyar ruwa ake kawo shi kayan da ɗan adam ke bukata na duniya kashi 80 daga cikinsa ta hanyar ruwa Allah yake ɗauka wa mutane fa bi ayyi ala rabbi kuma wanne ne ɗan adam zai yi musu da Allah a kansu wannan tekun bana Allah ne in Allah maɗaukakin sarki ya so wa inna sha nughriquhum in Allah ya ga dama da ku da kayan sai Allah ya nitsar da ku Allah bai nitsar da Titanic ba guda nawa Allah ya nitsar kafin sa guda nawa Allah ya nitsar bayan sa in Allah ya ga dama da ku da kayan ku ku wuce lafiya in Allah ya ga dama kuma ba za ku wuce ba shi yasa ni'imar Allah ce wato tafiya akan ruwa a cikin tekun za ka ga jirgin ruwa wanda yake da girman da zai iya ɗaukan arzikin da zai iya ciyar da gari gaba ɗaya ya kuma ɗauki mutane a kai a tsora shi a kan ruwan wa hu sai Allah ya riƙe jirgin ruwan sai Allah ce kare nitse amma ka cire allura daga ciki ka jefa a cikin ka gani ko shi zai zauna komin abu marar nauyi da ka cire a ciki ka jefa shi zai nitse amma shi jirgin ruwan kuma yana tsaye ba wanda ya rike shi sai Allah wannan ni'ima ce ta Allah da Allah ya kore wa dan adam ruwa mutum na farko da ya gano ana iya tafiya akan ruwa shine ilimin da Allah ya ba wa annabi Nusu alaihi salam da mutane ba su san da wannan ba cewa za a iya dora abu akan ruwa kuma ba zai nitse ba sai Allah ya masa wahayi kuma ya aiko mala'ika ya koya masa ya ce anis na bi wahayina wa amrina ni zan rika gaya maka yadda za ka kuma ni zan baka umarni saboda ka Allah ya koya masa yadda zai yi ya kera jirgin ruwa wa min wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulki mashhur aka yi lodi kuma Allah ya dauke su shikenan sai zama wa dan adam daga ranar ya zama al'ada ga dan adam su ci gaba da hawa kuma Allah ya rike su akai mu da yanzu Allah yake rike mu akai mu ma annabawan ne shi ya tafi da nasa majiraha wa murtaha bismillah yanzu har ne zai hau bai kira sunan Allah ba bai ma yi imani da Allah ba amma Allah ya rike shi ya tafi lafiya ya dawo lafiya wanda yana daga cikin ni'imomin Allah shi yasa Allah zai rage maka lokacin idan ka ga wannan la'allakum tuslimun don in ya dawo ya karbi musulunci yana daga cikin amfanin da ake samu a cikin teku yanda Allah ya kore mana shine kifin da ake samu a ciki wanda shine abin da Allah ya ce wata litakulu minhu lahman tariyan kuma Allah madaukakin sarki yace dukkan abin da ke cikin ruwa halal ne kuma ba sai an yanka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu duk abin da ya mutu ku ci kawai ba sai an yanka ba hadisi ya tabbata a cikin sahihun muslim daga jabir dan abdullahi Allah ya kare yarda gare shi da babansa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tada karamar runduna ta yaki karkashin Abu da ibn al-Jarrah yace ina cikin wannan rundunar da muka zo tafiya babu abin guzuri sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu guzurin dabino mutum ɗari uku ce wannan dabinon ba zai kai mu ko ina ba abu ubai da shugaba muna tafiya sai dai rinka ba mutum ɗai ɗai ɗai ɗai in ya ba ku kwaya ɗai ɗai sai mutum ya rika tsotsa ya ce wannan shine abin da zai wuni da shi kwayar dabino kwaya ɗaya sai sha ruwa a kai sai mu ci gaba za mu je jihadi fi sabilillah takun manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba a juya masa baya ya ce muka rika tafiya muka rika tafiya har sai da muka je bakin teku da muka dangana da bakin teku ya ce ga wahala ga yunwa ga abinci ya kare kawai sai muka ga wani shirgegen abu ya faɗi a ƙasa ashe giwon ruwa suka samu da suka je suka ga wannan ƙaton kifi ba su taɓa ganin irinsa ba ya ce ana ce masa al'ambar giwon ruwa kenan da kuka sani well ya ce sai muka ga a mace yake ashe allah ne ya kashe ya turo musu sai abu ubaida ya ce to wannan abun mushe ne lokacin ba a saukar da ayar uhilla lakum saydul bahar ba zaka kuma an hana cin mushe sai ce ba za mu ci mushe ba ce ba za mu ci mushe ba ya riga ya mutu sai dai mu yi haƙuri sai daga baya wata fikira ta zo masa sai ce to ai da Allah ya hana cin mushe ya ce duk wanda ya shiga cikin matsi yana iya cin mushe sai ce to tunda mun shiga cikin matsi mu kuma ba mun zo sabon Allah bane mu ɗan aiken ɗan aiken Allah ne don haka mu ci wannan kawai sai suka yi kansa sai suka fara yanka wani su ci a yanzu wani su busar ya ce sai da muka yi wata guda mu ɗari uku nan sai da kowa ya yi mai ya yi ƙiba ya ce sai muka yanki saura kuma muka yi guzurinsa muka dawo da shi madina sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka je suka tambaye suka ce ga abin da ya faru ga abin da ya faru annabi sallallahu alaihi wasallama yace huwa rizqun akhrajahu Allah lakum arziki ne na musamman Allah ya fitar muku saboda ku ci arzikinsa daga cikin arzikin teku fa hal ma'akum min lahmihi shay'un fatut'imuna akwai dan saura ne mu a dan muna mu taba suka ce akwai saura ya rasulullah aka kama sa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace shi yasa ake ce kifi naman annabawa sannan daga cikin teku ne mutane suke amfana wajen samun cire abubuwan amfani daga cikin teku ake ake ɗebo gishiri daga cikin teku ake samun kayan ma'adinai lu'lu'uwal marja, wanda za mu zo mu ji ƙarin bayani a kansu a nan gaba sannan teku yana da wata falala da Allah ya masa Shi ne teku yana da alaƙa da ilimi musamman ilimin addinin musulunci ba ku gaba yadda Allah maɗaukacin sarki da ya aika annabi Musa ya je nemo ilimi a wurin kabir sai ya ce a jikin majma'ul baharai a can za mu haɗu ya ce a mahaɗar teku guda biyu ai ya tafi neman ilimi ne saboda Allah ya ce zai je wurin wani ne wanda wa allamnahu min ladunna ilma amma da yazo tafiya sai ya ce la abrahu hatta ablugha majma'al al-bahrayn aw uku ba sai na je mahadar teku guda biyu ko in yi ta tafiya sai na ga inda na isa can karshe kuwa a can din aka haɗu أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا أتكين تيكون دي malamai suka ce akwai alaƙa tsakanin teku da malamai da ɗaliban ilimi ku duka da kuka taro a da dukkanmu da muka taru a nan muna harkar neman ilimi manzan Allah sallallahu alaihi ya faɗa a hadisin Abu Darda muna harkar neman ilimi kifayen cikin teku suna nema mana gafara a wurin Allah kaga akwai alaka tsakanin da muke da teku kenan da abubuwan da ke rayuwa a ciki so da dan adam bai san su ba suna can wata duniya amma tunda Allah ya kore su saboda mu ne sai ce su kuma suna zama a can tunda ba za mu kama mu ci kamar yadda muke cin dabbobin da suke kan tudu ba su kuma su ta mana istighfari sa'annan kuma yana daga cikin abin da Allah da yake baga wa ɗan adam misali akan zurfin iliminsa da yawan saninsa sai misali da teku Sau da ba abin da ɗan adam ya sani sama da teku a wajen yawa walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah qul law kana al bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi madada Allah ce da a ce duk duniyan nan bishiyoyi da tsirrai da ciyayi duka a mai da su su zama alƙalami sannan dukkan tekun duniya a tara su su zama tawada su zama ink a rika turawa wani wani kuma a rika digawa kamar yadda ake rubutun allo ai ta rubuta ilimin Allah kalmomin Allah ba za su kare ba la nafidal bahru sai tekun duniya ya kare ilimin Allah baya da iyaka to amma iyakan adam abin da zai iya sani mai girman da za a iya kwatanta bai da iyaka shine a ce maka teku teku yana da abubuwan mamaki na ayoyin Allah yana daga cikin ayoyin Allah da Allah ya sa a cikin teku shine wani gilashi da ya sa wanda dan adam baya iya ganin sa wanda ke raba tsakanin teku guda biyu wa huwa alladhi marada al hadha 'adbun وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا شين بينهما برزخ لا يبغيان Allah ya sanya shamaki a tsakaninsu idan ka je inda zaka ga suna tafiya tare zaka ga wannan yana da kala kaza wannan yana da kala kaza amma ko sun hadu za su rabu saboda Allah ya sanya wani shamaki a tsakaninsu wanda ido baya gani kuma yana daga cikin falalar teku shi ne Allah ya sanya shi daga cikin junudullah walillahi junudu samawati wal ard daga cikin rundunonin Allah da Allah ke sa su su yaki har da teku lokacin da Allah ya tashi nuna wa fir'auna iyakarsa da mai Allah ya yake shi da ruwan teku Allah madaukakin sarki ce wa annabi Musa ya fito da mutanensa fir'auna kuma ya ji sun fita shi ma sai ya fito shi bai san koro shi aka yi ba fa akhrajnahum min jannatin wa uyun an ce ne ya fita ya bar wannan kayan dadin yazo yau za su haɗu amma inda za a haɗu a cikin teku ne wajawazna bi bani isra'ila al-bahr sai Allah ya sa banu isra'ila suka ketara shi kuma fir'auna ya zo sai da ya zo tsakiya sai Allah madaukakin sarki ya ce wannan ruwan ya koma yanda yake kuma da yake Allah madaukakin sarki ya kaddara da ruwan nan zai halaka shi da ruwan tekun nan mala'ika jibrilu suna hira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin sunan tirmidhi yace sai ce wa annabi sallallahu da ka ga lokacin da aka ce da nazo da fir'auna ya ga mutuwa a cikin ruwa qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina yace da ka ga lokacin da na ga alamar zai yi kalmar shahada don kar Allah ya karɓa ya yafe masa sai na ɗebo taɓon cikin teku na cuka a cikin bakinsa sai ka ta faɗa haka ya mutu ashe teku da aikinsa taɓon teku ma da aikinsa Za ka yana ɗaya daga cikin junudullah sannan kuma a cikin teku yanzu ɗan adam yana samar da abubuwa na amfaninsa da biotic da da da abiotic waɗanda suke da rai da waɗanda ba sa da rai da kuma energy resources da ɗan adam yake cirowa a ƙarƙashin teku ake haƙar mai ake haƙar gas ƙarƙashin teku ake haƙar minerals kala-kala da chemicals da yawa ake samun gishiri magnesium potassium gravel manganese copper da sauran nau'uka na minerals da ake mining a cikin a cikin teku banda kayayyakin abinci kala-kala banda kifaye kifaye kawai kansu da Allah maɗaukakin sarki ya ce daga cikin teku kuke samu kuma kuke samun lahmun tsari nama da yake fresh Allah ya kira shi tsari saboda babu wani naman da ya fi amfanin a ci shi bayan an same shi a farkonsa kamar kifi saboda shi za ka iya yana da ranka kawai ka daki kansa kawai ka ɗora a tukunya duk sauran abu sai kayan kaka ka jira jinin ya tafi shi Allah sa jininsa a daskare ne kuma jininsa mai sanyi ne ba mai zafi mai tartasuwa ba sannan kuma Allah ya kira shi fresh saboda shi ne wanda idan aka yi shi a yanda yake in ka ci shi ya fi koyaushe sama da a ce a ajiye shi a yi freezing ɗinsa daga bayan ka ci yanda yake fresh ɗin da ya fi koyaushe sannan shi ne wanda ya fi kowanne bukatar a yi freezing ɗinsa ta hanyar sanya masa abubuwan da za su rike shi in baka ban ka bar shi a waje zai lalace shi yasa Allah ce tsari shi a haka yake sauran nama kana iya ajiye shi ya daɗe kafin ya lalace amma kifi ba haka ba sannan kifi shine wanda Allah maɗaukacin sarki ya sa shi na cikin ruwa ya zama zanadiyar ceton annabi Yunus alaihi salam shi sa Allah ya kira shi da cewa ɗan kifi wa zannuni idh zahaba mughadiban Ya sa Allah ya ce ka sahibul huti Ya sa sahibul huti ma'abocin kifi zunnun ma'abocin kifi duk dai shi ɗin ne ai sanadiyar wannan kifin ne Allah maɗaukakin sarki ya tserar da shi saboda ƙuri'a aka yi ana cikin jirgin ruwa fasaha na minal mutahabin aka yi ƙuri'a sai ƙuri'a ta faɗi a kansa cewa dole ya faɗa idan bai faɗa ba za su ture shi za ka yi faɗa yana faɗawa falsa kama hulɗut sai kifi ya zo ya haɗe shi ya zauna a cikin wannan kifin Allah ya ce inda ba don tasbihin da yi ba da zai zauna a ciki har tashin kiyama a shi kifi ma da ranansa Ba ya rike annabin Allah ila yau yi ba so amma fa na bazna ku bil ara sai Allah ya sa kifin ya zo ya fitar da shi sanadiyar wannan kifin ya samu ya tsira jama'a amfanin kifi bai kare ba sai Allah ya kai mu aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce farkon abincin reception din cikin aljanna da ki da hantar kitin cikin aljanna za a yi hadisi ne tabbata a cikin sahihu muslim wani ba yahuda ya zo yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama tambayoyin kurewa yace in dai kai annabi ne zaka iya amsa in kuma kai ba annabi bane ba ba duk duniya ba wanda ya san wannan amsa annabi sallallahu alaihi sallama yana jiransa in yayi tambaya sai jira mala'ika ya bashi amsa sai ya faɗa shi ma bai taɓa sanin su ba ɗaya daga cikin tambayar shine menene farkon abincin 'yan aljanna farkon taɓa kalashin 'yan aljanna shi ne annabi sallallahu alaihi sallama ya ce fadlu kabidin hut wani kifi ne da allah ne ya san wanne ne na cikin aljanna hantarsa shi ne za a cire wani ɓangare daga jikin hantar da shi za a yi soyawa za a yi farfesu za a yi gasyawa za a yi Allah ya kai mu ayi da mu maza Allah ta salama yace ne farkon abin da za a yi wato wato maratta wa yan aljanna da shi Ya ce to in aka gama shi kuma sai me za a ci Ya ce sai wani sa da Allah ya sa shi yana kiwo a cikin aljanna yanzu haka Shi ne za a yanka wa yan aljanna su ci yace in aka gama fa sai ce ainan fi haki san ma zal sabila sai a dora da giyar cikin aljanna Allah ka sa a sha da mu sannan kifi yana da amfani da yawa ga dan adam da Allah madaukakin sarki kira shi rahman tsariyan amfani na nutrition da amfani na kiwon lafiya da sauransu masu binciken kimiyyar abincin ɗan adam da magunguna sun ce kifi yana amfani a jikin ɗan adam kasancewar ɗaya daga cikin wanda ya fi kowane abincin da ɗan adam ke ci yawan protein wanda ke taimakawa ɗan adam wajen gina jikinsa da kuma haɓaka jijiyoyinsa da kuma ƙarfi na ɗan adam domin abubuwa na bukatun yau da kullum yana kunshe da vitamin yana da kunshe da vitamin D wanda ke kara mutum karfin kashi kuma kifi shine naman da ke da kitsen da baya cutarwa kitsen da ke cikin jan nama shi wannan yana iya cutarwa wajen toshe jijiyoyin jini ko yin illa wa zuciya ko kuma kasancewa yana da cholesterol amma banda na kifi shi kifi maganin waɗannan ma yake yi kifi yana daga cikin abincin da idan mutum yana ci yake taimakawa wajen sanyanta masa idan yana da matsala ta zuciya ko yana da matsala ta blood pressure ko yana da matsalar da take da alaƙa da wato hanyar iska duk wannan yana ɗaya daga cikin amfanin da kifi ke da shi kuma yana da amfani ga ƙwaƙwalwar ɗan adam da kuma canza tunanin ɗan adam musamman mutumin da yake da matsala ta yawan abin nan depression ana iya ce masa ya rika yawan cin kifi yana daga cikin abin da ke iya warware jijiyoyin kwakwalwa saboda dan adam ya zama yana yin tunani daidai ya rabu da wannan damuwar Allah ya raba mu da damuwa sannan kifi yana daga cikin abincin da ake so mai ciki ta rika yawan ci saboda yana taimaka wajen haɓaka ginin yaro da wuri sannan kuma yana taimaka wajen haɓaka immune system na ɗan adam garkuwar jikin ɗan adam da sauran dai amfani da yawa za ka sa Allah ya ce min hula lahman tsariya sannan abubuwa da yawa na extra ɗin kifi ko kuma ko manta ana yin magunguna da shi da yawa waɗanda ɗan adam ke iya samun waraka daga cututtuka Allah ya ce wa tattakhriju minhu hiliyatan talbasunaha daga cikin teku kuke cire wato kayan ado da kayan ƙawa waɗanda suke tare da sauran ma'adinai da yawa waɗanda ɗan adam ke iya amfana da su lu'lu'u pearl kenan marjani coral kenan diamond tin, titanium gold magnesium da sauran abubuwa da yawa waɗanda ɗan adam ke iya cirowa a cikin ruwa ana yin kayan ado da su waɗanda ɗan adam ke bukata sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce wa tara alfulka fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadli bayani akan jirgin ruwa da ayoyin Allah akan jirgin ruwa wannan mun yi shi sosai tun a cikin tafsirin suratul baqara wal fulka allati wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas Allah ya ce wa litabtaghu min fadli wa tashkurun domin ku ci gaba da neman arzikin Allah Allah maɗaukakin sarki ya hore ruwa ga ɗan adam saboda ɗan adam ya nemi arziki kuma duk ƙasa ko mutanen da suke da ruwa ko suke da teku ba su je sun nemi arzikin Allah a wurin ba sun saba wa wannan aya. Daka in dai kuna da hanyar neman arziki na ruwa to kar ku bar shi ya tafi a banza face kun amfana da shi domin Allah ya ce ya yi ne Allahu alladhi sakhkhara lakum al-bahra litajriya al-fulku fihi bi amrihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun dai daga cikin manufar halittar teku shine saboda ku ci abinci a jiki rabbukum alladhi yuzji lakum al-fulka fil bahri litabtagu min fadlihi kana bikum rahima yana ɗaya daga cikin jin kan Allah gare ku shine sa muku hanyar neman arziki ta cikin ruwa shi yasa a duniya suke ɗaukan blue economy ko ocean economy ɗaya daga cikin manya-manyan hanyoyi na haɓaka tattalin arziki na ƙasashe duk ƙasar da take da arzikin ruwa na teku to ta samu hanyar arziki mai yawa ba mamaki wannan ne yasa najeriya ta gano yasa har ta yi ministry of maritime and blue economy wanda karkashin wannan kadai yanzu a Najeriya parasitals inda suke cin abinci a jikin teku kadai banda mutanen individual Nigerian Maritime Nigerian Maritime Administrative and Safety Agency NIMASA suna cin abinci a jikin teku ne Nigerian Airport Authority NPA suna cin abinci a jikin teku national inland waterways authority niwa suna cin abinci a jikin teku nigerian shippers council nsc suna cin abinci a jikin teku maritime academy of nigeria suna cin abinci a jikin teku federal department of fisheries suna cin abinci a jikin teku ga sunan da yawa wa'annan dukkansu suna karkashin wale tattabo min fadlihi ku je ku nemi arzikin allah a cikin teku kudaden da kasashe suke samu na hada-hadar da ake shige da fice ƙarƙashin custom wanda ake karɓan duties kaɗai ya ishi ya riƙe wani ɓangare mai yawa da kaso mai girma na tattalin arziki banda shi kansa kayan da aka yi lodi aka shigo da shi ko wanda za a fita da shi wannan duka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ne cewa la'allakum tashkuru don ku gode wa Allah jama'a ku gode wa Allah waɗannan ni'imomi duka da muka rika faɗa ina sake tuna mana babu wani guda ɗaya daga cikinsu wanda ɗan adam ya riga shi zuwa tun kafin ɗan adam ya shigo duniya sai da Allah ya ajiye su saboda ya san ɗan adam zai bukace su tun lokacin ɗan adam mutum biyu ne kaɗai a duniya akwai su yanzu da duniya take da mutum biliyan takwas ba za su iya cinye su ba ko duniya za ta kai nawa ne ba za su cinye arzikin Allah ba arzikin Allah yana da yawa kuma ni'imomin Allah wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha ku ci gaba da kidaya ba za ku gama iya taskance ni'imomin Allah ba ni'imomin Allah sun fi karfin dan adam yawa saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce mu gode masa karatutukan mu na gaba za su gaya mana ta yaya za mu gode wa Allah akan waɗannan ni'imomi abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya fi mana sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh